Duniya labari wata ran ai sai shi aikin sharri bai yi wa ya zama alkhairi Allah ka mana ba dan halin mu ba wakar na shirya ne tun daga yau har karshen duniya ma'ana ko bayan na mutu na san masoya za su bibiya kone kama tare jan kunne gudu gudu saurin lokaci ai ba Assalamu alaikum jama'a ɗimbin masoya na ina muku fatan alkhairi ina muku barka da warhaka ina neman addu'arku da Allah ku tayani da addu'a yau da karfe biyu na dare Allah da zan saki wakata ta duniya labari gode. Allah ibar mu tare